أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau muna talata 26 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau 29 ga watan uku miladiyya 2022 a wannan masallaci masjidu mu'awiyya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafinmu na irwaqul hayam fi ahkam siyam domin shiri game da wannan babban bako wato watan ramadan da muke fatan allah subhanahu wata'ala ya nuna mana shi muna da imani muna da lafiya muna cikin aminci yan uwa idan ba mu manta ba sannan zai zama majalisunmu na biyar insha Allah kuma muna batu a kan uzuroran da suke halasta mutum kai ya azumi mun ji cewa waɗannan uzuroran sun kasu gida-gida akwai wanda aka ba shi uzurin cewa ya aji azumi amma zai rama mun ji akwai mara lafiya allabi yurja wanda ake tsammanin ya warke ba ciwon da likita ya ce ai shi kenan ba na biyu mace mai shayarwa idan ta ji tsoro a kan kanta za ta cutu ko ta ji tsoro ga ɗan da take shayarwa zai wahala saboda abincin shi Allah ya sa shi a cikin jikinta sai abin da ta ci ne Allah yake markaɗe shi sai ya mayar masa da shi nonon da zai sha sannan mai ciki ita ma idan ta jimma kanta tsoro ko ta jimma ɗan da ke cikin ta tsoro haka matafiyi haka nan wanda yake aiki don tsamo rai da kubutar da dukiyar mutane muka buga misali da masu aikin faya service Allah shi kyauta da kuma likitoci waɗanda suke yin aiki na operation fiyata ga wasu marasa lafiya surgery to duka waɗannan an ba su dama za su iya aje azumi amma kuma bayan sallah sai su rama to asinfu sani nau'i na biyu man yufɗiru wa yut'imu fi kulli yawmin miskinan wala yaqdi wanda yufɗiru aka bashi dama ya yin azumi wa yut'imu fi kulli yawmin miskina kowane yini sai ya ciyar da miskini mabukaci kwara ɗaya. wala ya yaqdi shi ba rama azumi a kansa wahum su ne wannan cin sun zama kishiyoyin waɗancan an ba su dama shari'a ta sauƙaƙa musu ba za su yi azumi ba kuma babu ramawa a kansu domin ba za su iya ramawan ba sannan abin da ke kansu kawai shine fidiya me fidiya shine su ciyar da miskini kullum ƙwara ɗaya mun yi wannan batun a baya in yamma ta yi aka yi buɗe baki sai su samu wani mabukaci sai su ba shi abincin lokacin shi ne ya ta'am eh, su ciyar da shi a wannan lokacin wahum su ne almarizu alladhi la yurja bu'uhu mara lafiya da ba a tsammanin ba a tsammanin ya warke kalmu'ani maghadal quhati kaman mutumin da ke fama da ciwon alsa ita ce shine alqurha ne irin wannan ciwon wanda alsarsa ta zama chronic alsa likita ya tabbatar masa da cewa to sai dai a ta fama sai dai ai ta shan magani kuma a ga abin da Allah zai yi to wannan shi kam kaga ba ranar da ake tsammanin ya warke saboda haka abin da ake bukata a gare shi shine kullum idan an yi buɗe baki sai ya samu mabukaci kwara ɗaya sai ya bashi abincin lokacin ya bashi koko da kosai hmm, ko ya bashi shinkafa in tuwo ne ya sami ya bashi in shayi zai hada masa da biredi ya hada masa duk wannan ya yi ta'amu miskinan ya yi ta'amu miskin ya ciyar da miskin wasu sukan yi tambaya a nan ya halatta daga farkon shigowar watan a dunkule ga baki ɗaya kawai a bada abin da ya tabbata shine a riƙa badawa idan an kai yinan shine daidai kada mutum ya ce ai bari kawai in tattara in bada a lokaci guda shi kenan a sai idan yinin ya kai to daga nan sai mutum sai ya ɗauka sai ya bada na biyu a shaikul haribu dattijan da ya tsufa tsufan shi ya kai matuƙa shine alharib allazi la wa ala siyami wanda yi da ikon yin azini wanda yi da ikon yin azini kaga yaushe zai rama tsoho ne ya kai matukar da ba zai iya kuma magani ma yake rayuwa da shi magani ne zai zama abincin shi dole ya sha magani kila a rana ya sha magani sau uku kullum kuma to ya za a yi a ce ya azumi sau daga shari'ar musulunci ta ba shi dama ba zai yi azumi ba kuma ba zai rama ba to yi zai rama in ya mutu tun da rayuwa tashi kullum ƙara gaba take yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar bai saukar da wani ciwo ba sai da ya riga ya saukar da maganin sai dai ciwo ɗaya shine alharam alharam tsufa tsufa ba yi da magani idan mutum lokacin shi ya yi na tsufa to shi kenan duk maganin da za a bashi a duniyan nan ba zai warke ba to kaga mutuwa zai yi domin rayuwar shi ƙarshen ta ya zo to irin wannan shari'ar musulunci ta ba shi dama ba zai yi azumi ba sai ya ci abincin shi da rana in yamma ta yi sai ya ciyar da miskini idan ba yi da abinci ciyarwa ma shi ke shi yake bukata a bashi shi ne miskinin ga tsufa ga rashi babu wadata shi yake bukatar a bashi to idan wannan lokacin ya yi ba yi da abin da zai bada shi ce nan bai yi azumi ba kuma ba zai ciyar ba so da la yukallifu Allahu nafsan illa ha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai tsura ma wani rai abu tilas sai abin da ya bashi sai abin da ya bashi iko da haka waɗannan shari'ar musulunci ta ba su dama su aje azumi kuma ba za su biya ba na uku almar'atul waludu kulla mun yi batun tajiya matar da Allah madaukakin sarki ya kaddara mata duk shekara sai ta haihu fahiya da'iman bainal hamli war rida'a ita rayuwarta kullum tana tsakanin ciki da shayarwa ciki da goyo haka Allah ya kaddara mata to duka ita ma kaga ba ranar da za ta rama azumin ai tunda ba a ta ranar da za ta daina haihuwar ta daina shayarwar ba to kullum idan aka kai ƙarshen azumi ita ba ta yi azumi ba sai ta ciyar da miskini ƙwara ɗaya mabukaci eh, muna ce malamai suna cewa miskini to in ka ce za ka yi fassarar miskinin a yadda malamai suka yana da wahala ganewa saboda sun yi saɓani a kai mutum biyu ne akwai alfaƙir akwai almiski wasu suka ce alfaƙiru ahsanu halan min almiski wasu suka ce almiskinu ahsanu halin min alfaqir wasu suka ce miskini ya fi wadata fiye da fakiri wasu suka ce fakiri ya fi wadata fiye da miskini to duka an ka tashi kawai sai ka haɗe suka ce mabukata duk wanda yake da bukata ko dai sunan shi miskini ko sunan shi fakiri shi ce nan saboda a malikiya mazhabin malikiya su a wajen in sun ce miskini Shi ne malla ya yamliku kuta sanatihi ban yau ne wanda zai da abin da zai ci yau ma a wajen malikiya shi al-miskin al-faqir shi kuma malla ya yamliku kuta sana shi kuma wanda bai mallaki abin da zai ci ba na shekara kaga nan waya kuwa data kenan kaga fakiri a malikiya ya fi miskini wadata hmm? su kuma wasu mazhabobin sai suka ce a'a miskini ya fi wadata suka ce ah, ga miskini na da jirgin ruwa amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba kaga miskinai na da jirgin ruwa har suna aikin neman kuɗi da shi jirgin ruwa ko kuma kankanta shi akwai nan abu a ciki ko ko da irin kwale-kwalen nan ne wanda ake yake da fulafulai ake mai fito sannan kuma ga annabi musa alaihi salam yana zaune bai da komai bai da komai amma yana cewa ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin saqi lokacin da ya je madiyan ya ga waɗannan 'yan matan 'ya'yan wannan mutumin kirkin su biyu ya gan su mata ne masu natsuwa masu kunya masu kamun kai masu yaƙana sun koma gefe ba su kutse tsiniya da maza maza na ta fagan-fagan ɗin ɗibar ruwa shi ce nan annabi musa yana kallon su da ya gaza da aka gama duk maza ya ce ma hatbu kuma shi kufa me labarin ku shi la hatta yusbira fi'a sai ɗabi'ar mu babanmu ya mana tarbiyya ba ma shayar da dabbobin mu ruwa sai idan sauran jama'a sun gama wa abuna shaykhun kabi babanmu kuma dattijo shi yasa ka gan mu ma mu mata mun fito muke ciwo da kanmu to kaga fasa qalahuma annabi Musa da ya ga mutuncin su ya ji babansu waye sai ya shayar musu da ruwa ya shayar da dabbobin su ruwa summa tawalla ila dhilli daga nan sai ya sami inuwa ya je ya zauna a wajen sai ya daga hannun sai ce rabbi inni lima ilayya min khairin ya Allah tabbas a halin da nake ciki a yanzu duk abin da zaka aiko min da shi wallahi ina da bukatar shi rabbi inni lima ilayya min khairin duk wani alkhairi ya Allah ina da bukatar shi yanzu to kaga annabi Musa bai da komai an kira shi matalauci da kanshi ma ya kira kansa ya ce shi matalauci ne mabukaci ne to a takaice yan uwa idan an ce fakiri ko miskini shine mutumin da yake da bukata duk wanda yake da bukata to sunansa miskini ko kace masa fakiri eh. to waye fi wani wadata waye fi wani talauci a cikin su to wannan kuma tattaunawar malamai ce amma dukkanin su mabukata ne suna da bukata to su za a ba fa kullu ha'ula'i duka waɗannan ukun da muka ambata da da mara lafiyan da ba a tsammanin ya warke da dattijan da ya tsufa tsufan da ya kai sai dai kawai a jira lokaci da matar da take haihuwar gwanne to dukkaninsu yufiruna za su yin azumi wala ya ba za su rama ba bal yut'imuna makana kulli yawmin miskina sai dai kowace rana za su ciyar da miskini kwara ɗaya da maraice rahmatan Allah yi haka ne saboda tausayinsa wa taisiran da kuma sassauƙa musu wa takhfifan da sassauta musu min Allahir rahimir ra'ufi daga Allah wanda ya kasance ar-rahimi mai tausayi an raufi kuma mai tausasa ma bayinsa a mu'amala nan ba ƙaramin sauƙi bane yan uwa kaga waye ba a ba shi kofa ba kowa an ba shi kofa kaga wannan duk idan mutum ka gan shi ya bari ya shi duk mutumin da ya bari ya shiga wuta to ya yi makan shi kasarsa ba domin duk kofar da shari'a za ta kulle maka kar ka shiga wuta ta kulle duk kofar da za a buɗe maka ka shiga aljanna an buɗe maka wallahi ba mu ikon yi a cikin fusalis nau'i na uku na mutanen da aka ba su uzuri cewa ba sai sun yi azumi ba man yuftiru wala yaqdi wala shine wanda zai yin azumi wala yaqdi ba ramawa a kansa wala la kuma ba zai ciyar ba kage shine na uku fa hadha huwa shaykhul hari wannan shine wannan da dattijan da aka faɗa mana wanda kawai jiran lokaci ake yi awil maridu alladhi la yurja uhu ko kuma mara lafiyan da ba a tsammanin ya warke aw kalmar atul waludu, ko kuma wannan mata wadda ta kasance ne yawan haihuwa allazina la yajiduna ma yut'imuna bihi miskina wanda ba su da abin da za su sama su ciyar da miskini da shi to an sauƙaƙa musu ba za su yi azumi ba ba za su rama ba ba za su ciyar ba saboda ba su da abin da za su in ka ce su yi azumi ba za su yi azumi ba dama shi ne aka ce kasi sai aka ce to a makwafin yin azumi tunda ba za su samu damar yin azumi ba to su ji a aljihunsu aljihunsu ya amayar ya fitar to babu kuma aljihun barkacce ne ko tuntuni ma ba shi ma kwata-kwata ba ma yage waye ba to ya za ka yi da su to sai shari'a ta ce su tafi an yafe musu لقوله تعالى سبود ألا ياتي لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا با بايا دورا وني سي أبن دي باشي ابن ده الله بي دورا ما مقبوغ دي تنبيك با كيسا ده ابن ده با كد ايكون سا تبز ده غسكي تو الله بدي تنبيك با إذن بكاي با amma kuma kakka yi sakaci da abin da Allah ya baka iko kansa duk damar da Allah ya baka to yi kokari ke amfani da ita abinda kuma Allah bai baka ba to ba zai tambaye ka kanshi ba wa qawlihi da kuma fadin sa da yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma wani rai sai abin da ya yalwata masa sai abin da yake da yalwata yake da ikon yin sa daga nan ne Allah zai tambayi mutum idan bai yi ba amma mutum Allah bai bashi iko ba to ba zai tambaye shi ba so daga waɗannan ukun Allah bai basu iko ba la yaqdiruna ala siyam ba za su iya azumi ba sannan wala yaqdiruna ala alal itam ba za su iya ciyarwa ba to shi kenan saqata as-siyam wa saqata ma'ahu itam ba azumi ba ciyarwa ba ramawa Allah ya sauƙaƙa musu to kun ga wannan kenan al-mabhasu shabi'u bin abin nan mas'ala ta bakwai a ƙarƙashin hukunce-hukuncen azumi بعض الأحكام المهمة العامة المتعلقة بالصوم wasu hukunce-hukunce masu سمهم waɗanda suke gamamu waɗanda suke da alaƙa da أسمي nan za a kawo matsalolin da suke gamammu gabaci ɗaya da za su iya shafar kowa ko za su iya shafar al'umma to me hukuncinsu al'awwal na farko man kana ya mutumin da yake yin sahur yake yi fasami al'azana sai ya ji ana kiran salla wa fi yadihi sharabun alhali a hannunsa akwai abin sha kaya haka da kunu ko kai haka da kofin shayi sai kawai sai ladan ya kwala kiran salla kiran salla na biyu wanda da shi ne ake tsaida ake sahur tofali ya ya shari'a ta ba mutum dama ya gama ya karasa wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sahur a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kira sallah a masallacin manzon Allah Suma, sai sayyidina Umar ya kalli manzon Allah sallama sai manzon sama ya kalle sai ya karasa hmm. sai muka ce da sauri lakin la ya'ni hada wannan baya nufin an yabda ashuba awwalan ba'da sama'il azan wannan baya nuna baka fara ba sai aka kira sallah sai ka ce ai an ce idan mutum ya ji an kira sallah akwai abu a hannunsa na sha toyi a'a ana nufin kana cikin yi ne to shari'a ba za ta tsinke ka ba amma ba riga ka fara ba to ranar sai ke dore Allah ya soka karana Allah ya sa a sauka lafiya amma ba ba ba ba ba ranar ba ka da sahur mu gane bambancin fa ina jin ai mun gane da hausa duk muke magana mutum yana cikin cin abinci sai kawai aka kira sallah bai gama ba to ya karasa amma bai riga ya fara ba to kai ya fara bai riga ya fara ba akwai akwai akwai ka'ida ta da malamai suke cewa suke da ka'ida suke cewa laysa laysa mudawamatu kalibtida'i laisatil mudawamatu kalibtida'i ko yu'fa fil istidama ma la yu'fa fil ibtida'i ana yafe ma mutum a abin da yake ya riga ya shiga abin da ba za a yafe masa da in yanzu zai fara in wannan hukunce suna da yawa a shari'a baya halasta mutum yana aikin hajji ko umara ya sa tirare baya halasta kaga fararwa zai yi kenan amma da zai sa tirare kafin ya fara aikin hajji sai ta jin kanshi a jikin shi da ya zo sai a ce wane wannan ka sa tirare ne sai ce wallahi tun ranar da zan shiga harami na sa to bai da laifi amma in yanzu ya sa to ya ja kanshi akwai fidiya a kansa fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk <laughs> sai ya yi ɗayan abu uku kun ga misalin sa misali na biyu ne aikin hajji uku umara baya daura aure kana cin aikin hajji sai a daura maka aure ba a yi ka daura a daura maka aure amma ya halasta matar da mutum ya sake ta sakin kome ya dawo da ita saboda ai auren tinta tuntuni dama akwai shi kuma idda da take yi ta an ba ta dama ce shi ma an ba shi dama ce su tsaya su shirya ma kansu saboda ka ya halasta a yi raja'a amma baya halasta a yi sabon daurin aure mun gane wannan to daidai yake da irin wannan hukunci ya halasta a shari'ar musulunci ne sahur wanda zai yi azumi yana cikin cin abinci sai mai kiran sallah ya kwala kiran sallah to ya karanta yi sauri ya karanta amma baya halasta an kira sallah kawai shi kenan mutum ya tashi kawai an yi ana kiran sallah kawai zai ce bari ya sauri ya ce yi sauri ki haɗa min shayin ko da ba madara ya ce ma matarsa ba zai yi haka wani yi haka wannan ya yi makan shi katatta ba shi ya rama azumi mun gani wannan wannan ƙa'ida ce a sani na biyu mankana alaihi ƙaba'u ramazana duk wanda ake bin shi bashin ramazan fafar rafa sai ya sakaci hatta a ta ramazanun akharu hau wani ramazan ɗin ya zo ya su muhu wa layu ta'inu miskinan to ya azince shi ba sai ya ciyar da miskini ba wal ya tuban ma Allah ya ba ba'du daga baya sai ya rama a malikiya suna cewa idan mutum ya yi sakaci ana bin shi azumin watan ramadan na bara shi bai rama ba ya bari har ramadanin bana ya zo nan da 'yan kwanaki to gwaggwadon azumin da ake bin su sai ya ciyar da miskinai kuma ana nan ana bin shi bashi malaman malikiya suna da suna da wasu ka'idoji da suke amfani da su wanda ke sa wani zubin mutumin da ya yi shari'a karan tsaye sai su mushi punishment sai su ladabtar da shi to wannan yana ciki amma dai babu dalilin da ya tabbatar da haka sau daga idan mutum ya sakaci ana bin shi azumin watan ramadan bai biya ba har wani ramadan din ya zo to ba abin da ke kan shi sai ya rama sai kuma ya tuban ma Allah mun gane hmm. za ta zama kamar sabuwar fatawa ga wasu shi yasa na dan yi bayani na uku anniyatu laysat qawlan bil lisan niyya ba magana ake da baki ba innama hi iradatun fil qalbi nufi ne a zuciya kamar yadda muka bayani a baya hmm. kawai ka ji a ranka cewa zan yi azumi gobe da in an ta gobe zan tashi da azumi shi kenan shi ne niyya amma a zuciya ka kaji dan Allah za ka yi shi ne ake bukata to an tu laysat qawlan bil lisan niyya ba da harshe ba shi yasa malaman mu suke cewa an niyyatu mahallu hal qalbu niyya ita wajen ta zuci ne ba a yin ta da baki ko aikin hajji da kake cewa abin nan kake cewa Allahu labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umratan wa hajjan ai ba niyya kake faɗi ba kana iya faɗin nau'in aikin hajjin da zaka yi amma niyya kamar ai kai ta tunda zaka taho gida eh ka ganka a airport ai ka riga ka daura niyya man الرابع نهدو من أكل متمن ko ya sha Nasiyan da mantuwa, دمنتوا في نهار رمضان da rana na ramadan da rana da yinin ramadan fala a alaihi babu komai a kansa da mantuwa manzala su ne ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ce da shi ko ya shayar da shi kaga dama azumin shi tsoron Allah ne Allah ya san wane ne ya karya azumi da gandan wane ne kuma yi da kuskure yasa an ban mutum da Allah so daga duk mutumin da ya karya azumi da mantuwa shi kenan ya manta azumi yake so sai sha ruwa to fa yutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi shi ba za ka ce masa sai ya rama ba Alkhamisu الخامس يجوز استعمال ya يا mutum ya yi amfani da abun goge baki shine almajun man goge baki wanda kuke ce ma makilin duk da makilin talla kuke ma kamfani ɗaya. ko ba haka bane kamar yadda kuke ma omo talla kamfani ɗaya ne wannan sunan nau'i ɗaya ne amma man goge baki shine sunan shi da hausa ko ba haka bane <laughs> shi kuma wancan garin sabulu shi ne sunan shi لتنظيف asnani في نهار رمضان saboda goge baki da tsaftace shi a ramadan aswaki ya halatta to tun da asuwaki ya halasta shi malamai suka ce alma'ajun shi ma ya halasta wato man goge baki ya halasta mutum ya goge bakinsa da rana kamar yadda ya halasta ya amfani da asuwaki haka ya halasta ya amfani da burushi ya sa ya lakuta man goge baki ya goge bakin shi bai saba ma Allah ba wannan fatawar da malamanmu na wannan zamanin suka bada kenan manya-manya A السادس na shida. alhukmatu tibbiyatu ay ma mutum allura alluran likita la da sauma allura ba ta ɓata azumi illa idza kanat gidaiyatan sai dai idan ta abinci ce kamar drink ai ma mutum ƙara ruwa irin wanda ake bada na abinci ko kuma ya zama ana bashi abinci ta hanci to wannan kan azumin shi ya kare amma allurar da za a mutum ta malaria ko allurar da za a mutum ta typhoid ko wani rashin lafiya ba ta ma abinci bace ba ana bashi bane dan ya ci a matsayin abinci to azumin shi yana nan kuma wannan allurar tuntuni malaman mu sun santa fa ba wai yan shekarun baya bane in kana duba littafan fiqhun malikiyya da wasu mazhabobin waɗanda suka ɗan yi nisa shekarun baya za ka ga suna bayani akan alhukuna har da abin da suke ce ma hukunatul ihli eh. to allura ba ta karya azumi yajuzu liman yatbakhu at-ta'ama an yatazawwaqahu thumma yamujjahu ya halasta ga mace da take girki ta ɗanɗana abincin sai ta farfar ta ji gishiri ya ji abin zai zama abin tashin hankali a ce an gama buɗe baki a kama abinci gishiri ya yawa ko ba ko ko akwai kwanciyar hankali a lokacin da yawan aure na samun matsala a wannan lokacin kana zuwa aka zauna ana sulhu zai ka ji abinci ne abincin buɗe baki ya jawo wannan rigima saboda an rajulun jawa'an huwa rajulun rajulul in mutum yana jin yunwa to fi kowa fushi ta ce mai sanni ya ce lafiya lau shi na kwana ya ce ban gan shi ba yunwa yunwa ba ta da hankali shi za aka ce kada alkali ya hukunci lokacin yana jin yunwa manzal sun ya ce kai yi alƙalanci lokacin yana hushi sai malamai suka ce kai yi idan yana jin yunwa saboda halin su ɗaya yunwa tana jawo hushi tana jawo ɓaciyar rai su kaga wannan lokacin lokaci ne da ya kamata a yi tsantsan game da shi shi sa shari'a ta ba da dama mace idan tana girki ko kuku a gida su ɗanɗana abincin in sun ɗanɗana ba haɗewa za su yi ba sai su fita shi ce الثامن لا تمنع الاستحاضة من الصوم جنن ciwo da mata suke yi to baya hana azumi akwai jinin al'ada akwai jinin ciwo duk wata mata suna yin jini ya danganta da kwanakin da kowace take yi to da abin da ya tsara akan kwanakin da mace ta saba da shi ya zama jinin ciwo to wannan ba zai hana ta yin azumi ba kamar yadda ba zai hana ta yin sallah ba mun gane a istihaba التاسع نترى لا يجوز الوصال أصلا بايا حلسة متين يتزرشي مي تزرشي يا أزمي شيني متين يزن وزي يبود أبا كيبو بزي سهور با كوي شيني وصال an ɗau azumi misali ɗaya ga wata sai a kai yamma a kira sallah shi sai ci a shi ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba ba zai komai ba sai ya ci gaba lokacin sahur ya yi tashi ya sahur kawai shi ce ne ta zarci kagun da ya zama irin azumin yan gidan yari kenan irin yan gidan yarin kasashen waje in mutum yana da wata bukata sai ce shi ya daina yana yajin cin abinci sai ka ga kungiyoyi sun zo suna ta lallasa su amma a najeriya wallahi an kai sai dai ka mutu ba wanda zai lallashe ka dama mutane nawa suke azumin ba ba na yajin aiki suka yi ba suke yajin aikin cin abincin na dole shi ne za ka ga irin matasanmu waɗanda suke da takarci a kwakwalwarsu wai suna kwaikwayo irin waɗannan in kai mutuwa za ka yi ba wanda zai zai ya lallashe ka a najeriya su ko a can sai har gwamnati ke ka girgiza sai ga wani can a gidan yari yana yajin cin abinci a ta yan jarida su ta yama ɗiɗi sai kai gwamnati ta ji tsoro sai a biya mishi bukatar shi amma najeriya ta yi to kaga wifal kenan ta zarce illa izawa wasala min sahrin ila sahrin sai dai idan mutum zai yi tazarcin ne buɗe baki ne bai yi ba amma zai yi sahur idan ya ɗauki sahur to ba zai sake cin abinci ba sai wani lokacin sahur wasu malamai suna ganin ya halasta za a iya yi eh, saboda abinda manzo Allah sallallahu ya faɗa eh, ya ce duk wanda zai yi tazarce to yayi ila sahar in ya kai in yi lokacin sahur ya yi to ya ci abinci amma buɗe baki in bai yi ba to shi wasu kuma malaman suna ganin mazan sama ma duka ya hana saboda shi yana yi sahabbai suka zo suka ce ya hadisi mutafaqun alai bukhari da muslim suka goyito suka ce ya rasulullah innaka tuwasil wa tanhana anil wisal ya ma'aikin Allah kai kana yin tazarci mu kuma kana hana mu sai ce inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa sai ni ba kamar ku nake ba ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni manzon sama bai da bukata abinci ubangiji yana ciyar da shi yana shayar da shi shi kenan sai manzon sama ya ce to shi kenan duk wanda ya ce zai yi ya zo a yi aka fara kwana ɗaya kwana biyu da yawa suka fara rafcewa manzon sama ya kalle su shi a zuciya shi bai ce musu komai ba sai aka yi sa'a kawai sai aka ga watan sallah suka ce Allah ya cece mu mazan su mai ce Allah ya cece ku ai na so a ci gaba da yi ba na hana kuma kuka ce ba za ku yi ba in ya lasu kayatiku da daga manzon Allah sama shi wisal zarci a wajen sa halas ne qat'an saboda illar da ya faɗa cewa in wuta ut'amu wa wuska ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni to amma kufa kaga ba mai wannan falalar ba mai wannan eh, khususiyya yan uwa abin da yafi shine ka bi tsarin da shari'a ta ce ayi asali ayi sahur kuma in ka san kai kana da bukatar abinci mai nauyi ko ka ci shari'a ta baka dama ka ci abinci sosai saboda ka samu damar yin azumi lafiya lau in kuma ka san azumi ba abinci mai nauyi na baka wahala to ka ci abin da kake ganin zai amma alal aqall ku da ruwa cokali ɗaya ne ka sha da sahur din nan tasahhabu fa inna fi sahur baraka kada ka bari wannan albarka ta zama ka rasa ta wal wifalu idan ba mu gane ne ake ce mata zarci a azumi ba huwa adamul iftar baina ayyamis shi ne mutum ya zama ba zai buɗe baki ba a cikin kwanakin azumi kawai tai sau da ka yi buɗe baki ka yi sahur dukkaninsu suna da albarka kuma aka ce buɗe bakin ka gaggauta yi sau da ka ba burgewa ba ce ka ci ai ba na cin abinci sai bayan ishayi a ba ka ci komai ba to ka ba kanka wahala alal aƙalli ko ruwa ko da dino ko ɗan icce a rami ka samu ka ci shi nan sauran kuma ka bari sai lokacin da ka ga damar ka yi الصوم إمساك عن الشهوات فرج وأكل أو شراب أو فم عد الصيام حقوقه لا تبخسوا كي ترجوا كي تربه جنات رب الأكرم لا غيبة ونميمة في شهره لا تكذبوا بلسان قول ملجم كفوا عن الإتيان في أيامه قوموا بليل بالخشوع الأقوم الصوم شيدي أسمي إمساك عن الشهوات شيني كامي ودقاء sha'awa-sha'awa abin da rai ke so min farjin wannan sha'awar ta al'awwa auwa aklin ko ci au sharabin ko kuma abin sha au fami ko kuma abin da za ka yi da bakinka na maganganu duka abin da azumi yake hukunta maka ka kame kakkai addu siyama huquqahu ku ba azumi haƙoƙinsa la tabkhasu kakku tauye masa haƙƙinsa kai tarbahu jannati rabbil akrami domin ku rabauta ku samu riba ku ci gajiyar samun aljannar ubangiji na al al'akrami wanda ya fi daraja wanda ya fi girma wanda ya fi baiku da kyauta la ribatun ba a gulma a azumi wani nimatun ba a haɗa faɗa an na nimanci fi shaharihi a cikin watan ramadan la takdibu kakku riƙa yin bi bilisani ƙaulin muljami da harshen da ya kamata a ce ku ɗaure shi harshe ɗaure shi ake yi da ramadan ka kama harshenka ka ɗaure shi ne muljam ɗin kufu anil isyani ku kame daga sabo fi ayyamihi a cikin kwanakin ramadan qumu bilailin ku tashi ku yi sallah da daddare bil khushu'il aqwami ku zama kuna da ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kankantar da kan da yake tabbatacce abin da ake bukata kenan wannan shi ke alamta mun gama bayani a kan abin da ya shafi azumi da hukunce-hukuncensa gwaggwadon iyawa alfaslu sadisu fasali na shida iyamu ramadan tsayuwar ramadan yin sallar dare a ramadan wancan siyamu ramadan wannan kiyamu ramadan falmu'minu ya sumu fi hari ramadan mummuni yana yin azumi da yinin ramadan sun ya ƙomu fi lailihi sannan da daddare ya tashi kiyamun lai ya tashi sallar dare liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo ta sama ya ce man ƙama ramadana imanin wahtisaban duk wanda ya tsayu da ramadan imanin yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yana neman Allah ya bashi lada gufira da ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kai kiyamul layli dan uwa Allah zai gafarta maka duk abin da nake nema kenan Allah ya gafarta mana kada mu shiga wuta wa tahtahu mabahis a ƙarƙashin ƙiyamar Ramadan akwai mas'aloli awwal المبحث الأول أقوي مسألة yaushe ake tsayuwar dare a درع رمضان يبدأ وقت ramadan رمضان بعد الإشاء da zara an gama sallar isha'i to lokacin kiyama ramadan ya shiga wa yantahi bi tulu'il fajr as sannan kuma lokacin sa na karewa ne idan alfijir na gaskiya ya bayyana to daga nan lokacin babu kiyama eh, sai dai kai raka'atul fajr sai kuma a tafi ai sallar asubahi fallailu kulluhu maqamun shi dare ga baki ɗayansa dukkaninsa matsaya ne shi ana tsayuwa a cikinsa lakin alwaqta al-afdala sai dai lokacin da yafi wa akhirul waqti shine karshen lokacin wa kana yantahi witruhu ila as-sahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa sallarsa ta dare yana yin ta ne a karshen dare karshen lokaci shine wannan an fi kuma sansa akhiruhu mukhtaruhu kenan ƙarshen lokaci kuma lokacin da aka fi so ke daga in mutum ya samu an samu dama tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshen sa ya zama da ƙarshen dare ake yin ƙiyamu ramadan ya fi amma tarbiyyar mutanenmu da yadda aka saba ba laifi ba ne yadda ake yi da zarar an gama sallar isha'i sai a ɗora ba laifi ba ne an yi daidai saboda wannan shine farkon lokaci amma dai wanda aka fi so shine a kai shi ƙarshen dare mutane na dawa sai su yi sahur shi kenan sai su jira kuma alfijir ya keto su yi raka alfajiri daga nan kuma sai a zo a yi sallah asubahi ya fi almabahasu sani bincike na biyu wannan ba zai adadu raka'atihi adadin raka'o'in da ake laysa li qiyam ramadan adadu raka'atin mahdudun malamai da yawa daga cikin magabata da kuma waɗanda suka zo bayan su sun tafi a kan cewa tsayuwar dare ba ta da ƙididdigaggun raka'o'i bal al-matlubu tulul qiyam wa kasratul qira'ah abinda ake bukata shine tsawaita tsayuwar da kuma yawaita karatu wannan fatawar malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi kenan amma wasu malaman suna ganin ba a wuce raka'a sha uku ko a wuce raka'a sha ɗaya suka ce raka'a sha uku in za an an tashi sai a yi raka'o'i guda biyu masu sauƙi sannan kuma sai a zo sai a ci gaba da yin sha ɗaya har a gama wanda kuma suka ce zallar sha ɗaya za a yi suka ce sha ɗaya kawai za a yi Sau da kamar matsala ce da aka yi saɓani a kanta da yawan mu mun karanta kiyamu ramadan na malam الشيخ محمد ناصر بن الباني رحمة الله عليه fahimtar ta ita ce ka a wuce sha ɗaya ko Allah ya gafarta masa to tun a zamaninsa akwai manya-manyan malamai sa'o'insa waɗanda suka tattauna akan wannan matsala kamar bin Baz rahmatullahi alai ya saba masa akan wannan fahimtar kamar Sheikh Muhammad bin Salih al ya saba masa akan wannan fahimtar kamar Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid waɗannan duk manya-manyan malamai ne waɗanda sun yi rayuwa da Malam Albani kuma suna jinjina masa shi ma yana jinjina musu to daga matsala ce mai sauki ba matsala ba ce ta ta da jijiyar wuya abinda ake bukata tsawaita tsayuwar da kuma yawan karatu misali wani ya raka a uku sai izifi uku a izifi usufi uku ya a raka a uku kowace raka izifi ɗaya sannan ya ruku shi kuma wancan ya je raka a sha ɗaya amma ga baki da izifi ɗaya aka karanta fili aka karanta kaga wancan ya fi tsayuwa duk da rako'in shi ba su da yawa mun gane faman qassara fi adadin raka'ati atala qiyamaha duk wanda ya takaita kara adadin ya takaita fi adadin raka'at a adadin raka'o'i bai yi da yawa ba to atala qiyamaha to ya tsawaita tsayuwa ranar da za a ce mutane a yi raka'a uku to ranar fa ai karatu mai tsawo kwarai daga su kowa ya shirin za a yi karatu mai tsawo ne in aka ce za a yi raka a uku wasu masallatan ai suna ta canzawa ko wata ran su uku wata ran su biyar wata rana su bakwai wata rana su sha ɗaya haka dai to duk ranar da za a yi ɗan kalan ɗin nan to kowa fa ya shirya fa za a tsaye ne ya eh, tsayuwar daka za a yi haka ya kamata a yi wa man qassara fil qira'ati kassara adadin raka'at wanda kuma ya takaita a karatu to shi kuma ba laifi ta a yawaita a yawaita abin nan a yawaita ya yawaita raka'o'i ba daidai ba ne kullum a karanta alamtar kaifa zuwa nasi wannan ba girmama addini ba girmama addini shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya dawo da ya jaddada wannan sunnar ta tarawih bayan ta mutu manzo Allah sama yayi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zamanin sa sai ba yi ba sayyidina umar radiyallahu anhu ya shigo masallaci ya tarar da ana ta kowa yana ta sallashi masallaci ya cika eh, kaman zuma kowa kara wannan bai jin karatun wannan sai sayyidina umar ya ce ta zan tsaida muku limami ɗaya kowa ya bi liman daya kaman yadda manzon sama ya mana to duka ba bid'a bace manzo Allah sama yayi kiyamu Ramadan da mutane iyaka kawai ya daina fitowa ya ce khashiyata an yuftaradu alaikum na ki fitowa ne kashe gari saboda ina jin tsoron ka Allah ya wajabta muku ita ko ba za ku iya ba saboda tausayi to bayan mazan sama ya rasu za a farlanta wani abu kaga ba za a farlanta ba yana nan a matsayin sunna to sai sai na umar sai ya dawo da ita ya naɗa ubayyu ya zama shine lima to da ya zo zaben limamai alaramomi ya zaɓo. wanda za su rika jan karatu da yawa Ƙwari da gaske saboda so ake yi a tsayin da gaske amma a zo a ce kawai shi ke nan, a nan tara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fi kullum a'a bai kamata ba a ramadan muna jin alam tara kai fa ko da yaushe ana mana tsawon azumi ya zo kuma ɗan nosa da mu cikin cikin qur'anin mana sauran surorin ma a ba ta haƙoƙinsu to wanda kuma suka fi mune su ne wanda suke aya ɗaya su rufu kuma a cika a masallacin wallahi ba daidai ba ya kamata mai girmama Allah kawai liman ya ce Allahu akbar ya fati a kawai ce sun manazar Allahu akbar a raka a ta biyu sun ma'abasa wa basar a ta biyu ina girmama Allah a cikin wannan wallahi ba daidai ba ne ban ce sallar su ba ta yi ba amma wallahi ba su daidai ba ba su girmama addini ba a yi karatu sosai a tsayu sallah ce ta nafila in kaga ba za ka zo ba to shi kenan amma dai abin da ya kamata shine a tsawaita karatu a yi karatu na sha faɗa ni ina ganin allakalli manyan man karanta shafi guda a kowace raka'a in an gaza to a yi rabin shafi rabin shafi amma ba a yi ta kawai wurwurwurwur a yi a yi magama ba har an ƙasa ma masallaci sunaye wai akwai masallacin ke masallacin masallacin katafila wai ne inda ake ba a tafiya da wuri inda ake yin karatu mai kyau akwai kuma masallacin martandi fi dandanan an yi an gama ko fijo haka ake cewa ba daidai ba ne wannan man kama annabi sassama ya ce man kama duk wanda ya tsayi Ramadan a watan ramadan imanin yana mai imani da Allah ya ce wannan aikin wahtisaban kuma yana san Allah ya bashi lada kana san Allah ya baka lada zaka zo kana yin wannan kokofan kuciya wani wallahi kafin wani ya rufu liman ya dago kafin ka gama shiryawa ka tafi rufu liman rufu da ya tafi ya sami Allahu liman hamidu ai tai akwai wanda aka ban labari aka ce wani masallaci har express ake hawa a tafi saboda aje a gama sai mutum ya tsaye da express shi ma ɗan express din ya san masallacin da ya ga kai haka yana ganin kai haka zai tsaya can za ka ce eh sai su tafi to ba daidai ba ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara ana bukatar tsulul qiyam tsayuwar ake daga cikin uh, fassarorin da malamai suka yi cewa ƙumu lillahi ƙaniki daga cin ma'ana alƙunuti akwai tsulul ƙiya a tsawai tsayuwa a daɗe a tsaye hmm? wa ƙawar da nabisa salama salatun laili masna masna manzan sama ya ce sallar dare a ta yi biyu ana sallamewa saboda a ba mutane su huta a biyu a huta to amma an ruwaitu wasu ruwayin da suke nuna ya halatta za a iya haɗawa a yi raka'o'i takwas ba a huta ba sai an kai ta takwas ɗin daga nan sai a zauna sai a yi tahiya sai a sallame kaga wannan ranar ya kamata masallaci ya shirya buɗe baki ne a cika ji in aka cika ji to sai a yi wannan nau'in ai kun gane ai duk masallacin da za su yi irin wannan to ranar sai a ce to duk wanda zai zo kiyamun zai zo to yanzu ne tun buɗe baki a nan za a yi buɗe baki aka gama buɗe baki sai a ce ba wanda zai tafi kan wanda ya tafi tun da masallaci ya ce da kai to za a yi kiyamun ce liman ya bayani ya ce za mu yi raka'o'i takwas a haɗe ba mu huta ba kowace raka'a za mu karanta shafi ɗaya har yanzu ba yi izifi ɗaya ba ka gani kuma mutanen mu ka ga abin da zai baka mamaki wanda baya iya tsayi wannan in ya je umara saudiya sai ka ga da shi ake yi su saudiya da su bi suke yi ma kafin su daina yi su bi da aka musu nasiha cewa ɗaya ake yi za a zo a yi bayan an gama sallar isha'i sannan kuma can da daddare za a sake fitowa to za ka ga mutanen mu duk da su ake yi amma sun dawo nan kuma tun da baƙaƙen fata ne limaman su ba za su yi da su ba kuma ko da limama muna da makaranta wanda kira'atu ta fi ta laraba ma daɗi to kaga shi ne wannan so daga salatun lai masana masana a riƙa yin biyu ana sallamewa haka manzan da sama ya ce a yi biyu saboda nishaɗi in ana yi ana sallame wannan an ba mutane dama wasu waɗanda suka ɗan ji gajiya sai su huta shine abin da zamu shiga nan gaba ai kaifiyat ɗin al salisu kaifiyatu ada'ihi ya ake yi hunaka kaifiyatun kathiratun mai ramadan akwai nau'ukan yadda ake yin rayuwar daren nan tarawihi kala kala lakin nal kaifiyat al amma abin da ya fi an nu'adda masna masna a yi bibbiyu bibbiyu sun mai yuktama bi wahidatin wahiyar witiru daga nan sai a zo a cika sallar da kwara ɗaya ita ce ake ce mata witiri da kau kama kada nabi sassan masalatun laili masna masna kamar yadda manzo ne ce sallar dare a rika yin ta bibbiyu bibbiyu fa a hadu kuma subha idan ɗayan ku ya ji tsoron ka asuba ta riske shi salla wahidatan to sai a ɗaya fa autarat lahu ma salla sai ta yi masa wutarin abin da yi ko da ka zo da niyyar da za ka yi raka'a kaza ne sai ka ga alfijir zai iya keto maka ga kuma sahur na jiran ka to sai ka rage sai ka yi misali ka yi niyyar za ka yi raka'a goma sha ɗaya misali to sai ka yi raka'o'i shida sai ka ga lokaci ka ya ƙuri, to shi nan daga nan sai ka yi raka'a ƙarshe wutar. mun gane ya ويستحسن أن يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة ما يلي أنسو إذا متنزيري أركو إن كرشي قداء أكو توقع أبن سنة تزود أكرنتا في الأولى ركع فرقو دمكي كما شفعي تفرقو سبه اسم ربك الأعلى وانا من سابق با سابا كنشي بني توهكا وفي الثانية ركع تبيكما قل يا أيها الكافرون متن يكرن تقول يا أيها الكافرون wa fil akhirati qul huwallahu ahad ita kuma raka a ƙarshe mutum ya karanta qul huwallahu ahad wasu malamai suna ganin hadisin da yake bayani akan karanta falaki da nasi yana da rauni hmm, sai mutum ya tsaya ya karanta qul huwallahu ahad in kuma ya karanta wasu surorin ba waɗannan ba to yayi daidai ba laifi ba amma wannan shine abin da aka fi so yi eh, idan mutum zai shafa'i da wuturi kamar yadda muka safa faɗi to sai ya karanta sabbi a shafa'in farko shafa'i na biyu qul ya ayyuhal kafirun wutiri kuma na ƙarshe kenan sai karanta qul huwa shikenan sai ruku'u daga nan kuma sai thumma yustahabbu al-qunutu taratan sannan ana son ayi al-qunuti wani lokacin fi akhir al-witri qabla ruku'i a ƙarshen wutiri kafin ayi ruku'u sawa'un kana al-musalli munfaridan aw imaman daidai ne mai sallan nan shi kadai ne ko liman ne shi mutum zai wutiri wa labzul qunuti huwa ga yadda manzo Allah sama ya karantar da jikansa al-Hasan radiyallahu anhu yadda ake al-qunuti اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك wannan lafazin alkunuti kenan da alhassan radiyallahu anhu ya ruwaito tun yana dan karami manzon Allah sama ya koya masa Allahumma Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka shiryar da ni a cikin waɗanda ka shiryar da su kaga wannan gayi ma ka ce ihdinas siratal mustaqim so nawa kai ta faɗi to kuma sai ka goya da wannan Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar da su wa'afini fi man ya Allah ka kubutar da ni ka tsare ni daga sharrura daga duk abin da bana so cikin waɗanda ka kubutar da su don Allah ku duba tsada waɗannan addu'o'i kuma kana yi fa ka san Allah ne kawai zai maka haka wani ba zai ma ba ba wanda ya isa shiryar da kai ba wanda ya isa kubutar da kai sai Allah wa barik li fi ma ataiti ya Allah ka sanya albarka a cikin duk abin da ka ba albarka shine albarka ita ce kai zauna da kyau albarka ita ce Allah ya sanya alkhairin da ba ba zai ƙare ba a cikin abu shi ne albarka alkhairi ya zauna cikin abu ya tabbata a cikinsa shi kuma abin da ake ce ma alkhairi shi ne duk abin da zai saka farin ciki na har abada ba za ka taɓa bakin ciki ba shi ne ake ce mishi alkhairi ai to kagan Allah ka wannan addu'ar ai mutum ya gama morewa wasrif anni sharra ma qadait ya Allah ka kawar mini da sharrin abin da ka hukunta da zai faru da ni addu'a na koran kaddara yan uwa manzon Allah sama yana cewa a hadisi ingantacce la yaghuddu al-qadra illa addu'a ba abin da ke koran kaddara sai addu'a Allah na iya kaddara ma mutum wani abu tunda dama baka san ya kaddara maka ba amma kayi addu'a sai Allah ya kawar maka da wannan abu fa innaka taqdi bil haqqi ya Allah kai ne kake yanke hukunci da gaskiya wala yuqda alayka ba a yanke maka hukunci fa innahu la yazillu man walayt ya Allah duk wanda ka so shi ba zai kaskanta ba wala ya'izzu man adai ya Allah duk wanda kai gaba da shi ba shi ba daukaka ko da mutanen duniya sun daukaka shi daukaka banza ce tabarakta rabbana ubangijinmu albarka ta tabbata a gare ka wata alai kuma ka ɗaukaka na manja babu mafaka da maguda minka a guje maka illa ilaika sai dai a dawo wajenka <laughs> shi Allah in ka gudu daga gare shi ba wajen wanda za ka shi ya za in ka mai laifi kuma ka je wajen shi da ka yi laifi to abin da yake so ka zo ka kawo kanka ka ce gani Allah na yadda na yi laifi ya Allah ka gafarta mu shi kuma Allah sai ya ji daɗi sai ce na gafarta maka shi ya sa da daddare sai ya buɗe hannunsa ga waɗanda suka yi zunubi da rana don su tuba da rana ya buɗe hannunsa ga waɗanda suka yi zunubi da daddare don su tuba kullum kofar shi a buɗe take wasalin lazi abuwa buhu la tuhulaku ka roƙi wanda ƙofofinsa ba a kulle su ba yi da hajibi ba yi da ɗan tsaro ba cika fom ba cika fom in za ka je wajen Allah ba ka bukata ce ta cika fom to kun ga wannan addu'ar ana yinta idan mutum liman ne sai mai da shi jami'i Allahumma hadina saboda ma mun sadika ai za su rika cewa amin ko go kawai zai ka ji liman yana Allahumma hadini fi man hadina da ta cewa amin gaskiya ba zan ce ba shi kidai yake makan shi addu'a fa ban da ni a Allahumma hadina jam'i sai ya ci gaba da faɗinsa da jam'i jam'i su kuma mamu suna cewa amin walahu an yazida ba'd al-adiyyati al-qur'aniyyati ba nabawiyya babu laifi liman daga nan ya ƙara wasu addu'o'in da aka samu su a cikin Alƙur'ani ko sunna kaman su rabbana atina fid dunya hasana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا da sauran addu'o'in da suka zo a cikin alkur'ani addu'o'in da aka ce akwai mutanen da da sun ga rabbana sai su ɗauka addu'a ce a ƙur'ani akwai abin da ba addu'a ba ne akwai rabbana amma ba addu'a ba ce da aka yi wa ƙalu rabbana ajil lana qitfana qabla yawmil hisab kai wannan addu'a kafirai ne Allah yake ba da labarin su suka ce ya Allah mu dai ka ba mu rabon mu cinye tun kafin aje filin tashin alkiyama to kawai sai ka ji mutum yana Allah rabbana ajillana kidana qabla yawmal hisab kan wannan ba addu'a ba ce shi yasa irin littafan nan da ake rubuta ma mutane na rabbana rabbana fi tasiya ba daidai ba ne irin masu wanda yan baro suke yawo da shi duk ne a cikin su da yawan su ga addu'o'i nan waɗanda malaman sunna suka tattara ka samu addu'a umar kitabi wa sunna na Dr. sa'id bin wahab al-qahtani addu'o'i ne ingantattu daga cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah sama kare karantawa ka kuma karamin littafi ko hisnul muslim hajin sun yusalli ala nabi sama sannan kuma a ma'annabi sama salati in kai alkunuti za ka yi salati sun ma ba da taslimi sannan kuma bayan ka sallame daga sallar dare yustahabbu an su an ya kula mutum ya ce marratai na sau biyu subhanal malikil quddusi subhanal malik al-quddus bi sautin munhafi a hankali an gama tarawihi liman ya sallame to shi ma yayi mamun sa shi subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus thumma yarfa'u sautahu thumma yarfa'a sautahu daga nan sai ya daga sautin sa fi salisati a faɗi na uku qailan yace subhanal malik al-quddus rabbil mala'ikati war ruh waɗancan biyun mutum zai faɗi a hankali subhanal malikil quddusi subhanal malikil quddus daga nan sai daga maryata sai ce subhanal malikil quddusi rabbil malaikati wal ruh subhanal malikil quddus tsarki ya tabbata ga Allah al malik wanda yake mamallaki al quddus wanda yake da tsarki Rabbin mala'ikati shine ubangijin mala'iku ruhi da mala'ika jibrilu alaihi mun gane su ne waɗannan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu karata littafin fasali ɗaya ya rage mana shine al-i'tikaf daga nan kuma in akwai tambayoyi sai a amsa su sai mu tashi alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu وبرحمته تتنزل البركات والبركات وبفضله تزول العقبات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين